mujallar matashiya tana tsage tsantsar gaskiya eh, da sunan Allah na zo na fara tukana wanda ya kage duniya salati na yau gurin sama masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin shirin labarin wasanni shirin da mujallar matashiya ke kawo muku wanda ni bashir muhammad zan gabatar tare da abokin aiki muhammad sadis dala a wannan shirin yau za mu fara da abin da ya shafi magana tseren keke kasan a farkon wannan watan mm. akwai kofi mai daraja ta ɗaya na ƙasa faransa wanda ake ce mai faransa detour mm. kofi ne wanda ake bawa zakaru na ƙungiyoyi na shi tseren keke to shi kofin shi ne ya batar zana <laughs> abinda ake magana mm. wai kofin kacokan aka rigaya aka sace shi amma ɗauke shi shi wannan kofin yanzu dai a takaice dai ana cigiyar kofin ɗin an gan shi a taimaka a mayar musu da wato ina fahimce ka kenan ana eh. ci gaba da gasa kuma ba kofi da zuwa ne. a'a wai ba gasa akai ba ka san yadda tsarin yake kamar tsarin tseren mota mm. kamfanin nukan mota sukan yi baje kolin samfurin motoci da za a yi amfani da su a wajen tseren to haka aka zo kamfani ya gayyaci su 'yan tseren keken mm. aka zo aka yi baje kolin kekunan da za a yi tseren da su <laughs> to ya anan an yi sakaki to wannan sakakin da aka yi kuma sai ya zamo an ɗauke wai kofin saboda wai kamar wai security ba sa kula da kofin ganin abu ba a saba da a gaba kaga a turai kenan fa ba ma a ba mun nan na mu ta <laughs> ta afirka bar ta cike cike da abubuwa eh, makamanta irin wannan Allah ya sauki ne. wannan kenan sai mu duba maganar aito cup da ake yi a nan ƙasa najeriya mm. wanda za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kano pilas da inugu rangers kuma inugu rangers kafin kasan wasa ne wanda ake wasu wasanni hmm. kafin a zo ga wasan karshe eh, to ya wasannin baya ya kafin yawa kana kafin a zo ga matakin na karshe wato bashir shi wannan kofi da aka yi masa lakabi da ito cup hmm. kofi ne wanda a da baya ana kiransa kofin kalubale national challenge cup mm. kuma kofi ne wanda aka ɗau lokaci ana bugawa a nan gida najeriya kuma yanzu a yanzu a ce aski ya zo gaban goshi inda wasu ya riga wasan ya riga ya zo wasan karshe tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta kano pillars da kuma ƙungiyar kwallon kafa ta inugu rangers kuma za a buga wasan ne a ranar laraba 24 ga wannan wata da muke ciki na oktoba a garin asaba ta jihar delta kudancin najeriya kenan wanda kuma kafin nan an buga wasannin kusa da na ƙarshe ne inda ita ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kano filis ta ɓarje gumunta a jihar lagos da abokiyar hamayyarta ta katsina united wasan bashir ya ba da mamaki kwarai da gaske domin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kano filis ta samu rinjaye da ci biyu amma saura gabanin mintuna kamar goma a tashi aka farke wannan balabalai gaba ɗayansu kunnen doki eh. wato a ƙarshe dai an samu nasara ne ita kungiyar kallon kafa ta Kano filis ta samu nasarar kaiwa ga wasan karshe ne biyu bayan nasarar ta samu a bugun daga kai sai mai tsararraga raga eh, kuma daman shine abin da ake cewa wai baka da ba gwani eh. ba gwani a inda ita yana iya zuwa wannan duk dubaru sun kare dai idan wasa ya riga ya koma ga wannan so sai an fitar da guda daya to an ne kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas ta samu nasara mm. da ci hudu da ɗaya a bugun daga kai sai mai tsararraga wannan ne ya ba wa kungiyar damar zuwa wasan karshe wanda dama ta taɓa halartar wasan karshe na gasar amma bata samu nasara ba so wannan shine karo na biyu wanda kungiyar za ta buga gare ta wanda za ta kafa wani tarihi eh. muhimmin babban tarihi a Najeriya cewar dama kamar yadda ka sani ta lashe ah, kofin Premier League na Najeriya a baya a rayuwarta su saboda haka wannan kofin yana da matukar muhimmanci ga ita kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas sai kuma ita ta kwarar kungiyar tankwarar ta ta kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers sun buga wasan ne a nan Sani Abacha Stadium a garin Kano inda kungiyar kwallon kafa ta ita Enugu Rangers ta doke kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United da ci hudu da biyu shi ma wasan ya bada mamaki domin a farkon lokutan an an take wasan ne kungiyar kwallon kafa ta nasara ta samu nasarar zira kwallaye biyu a raga kungiyar kwallon kafa ta inugu rangers daga baya kuma wasan ya canza a inda aka farke balabalan har tsara musu guda biyu aka yi kuma ka samu za a iya cewa a gasar da ake bugawa ta nan gida najeriya mm. ba kasafai kungiya take cin kwallo daya ba ma a zo a zare kuma har a kara mata to kaga kwallo ɗaya mm. biyu aka zare kuma aka zo aka kara musu kwallo biyu a kai to a iya cewa ƙungiyar kwallon kafa ta enugu ta taka rawar gani baya ga wannan akwai wasanni da aka buga na neman shiga gasar cin kofin nahiyar afirka hmm. wanda ƙasa najeriya ta buga wasa da ƙasar libya hmm. wanda ka san gasar da aka buga a shekara ta 2017 hmm. najeriya bata samu najeriya sai dai labari ya dinga jikin kuma <laughs> ya kunna talabijin ya gani a cikin tv amma najeriya dai an yi ba tare da su a wannan shekarar ba to bana tana kasa tana tana dabu hmm. tunda najeriya tana rukuni daya da south africa hmm. kuma tazarar su maki ɗaya ne hmm. kuma najeriya za ta ziyarci south africa kuma bayan ma ka san ziyartar south africa ita kanta south africa tana yin kokari ne nan tana iya cin wasanni a gida kuma tana iya zuwa waje ta samu ita ma maki ya hmm. kake kallon wasannin zai kaya kuma ya ma aka buga wasa tsakanin najeriya da libya so kasan a wasan farko da aka buga ranar asabar uku ga watan oktoba na shekara da 2018 an buga shi ne a uyu babban birnin jihar akwa ibom hmm. inda kungiyar kwallon kafa ta super eagle ta gidanan najeriya ta samu nasarar casa kungiyar kwallon kafa ta libya da ci hudu da nema hmm. a wannan lokacin kuma south africa su ma a can a south africa suka yi wasan su da su da seychelles inda suka samu nasarar zira musu kwallo shida da nema can suka ci shida wato a wasan yawwa sosai kuma a wasan biyu ne da aka buga ranar talata shida ga watan goma inda kungiyar kwallon kafa ta libya ta samu rashin nasara a gida a hannun kungiyar kwallon kafa ta super eagle ta gida nan najeriya da ci uku da biyu kuma ka san libya dama ko ba a gida suke su wasannin su ba to shine sai seychelles din kuma suka samu nasarar rike south africa aka tashi wasan baci mm. wannan ne ya bawa kungiyar kwallon kafa ta nan super eagle ta gida nigeria samun jagorantar wannan rukunin wanda inda ita south africa ta ci wannan wasan eh, to da nigeria ta shiga halin tsaka mai wuya kaga ita south africa a ƙarshe za ta nemi ko da duro ta yi da najeriya sun samu damar tikiti amma duk da haka fa akwai sauran aiki a gaban ƙasa najeriya mm, gaskiya ne tana neman duro amma fa ba diran za a je nema ba a je a nemi ci in diran ya samu falilal <laughs> a ta hakan ta biya mm. Mm. to mu tsallaka nahiyar turai sai mu fara da babbar gasa ehm, gasar premier league ta kasar ingila gasar da a iya cewa a yanzu kungiyar kwallon kafa ta manchester city hmm. da liverpool su ne suke jan rukunin ita wannan gasa hmm. baya ga chelsea da su tottenham da suke mara musu baya e, ya wasannin da aka buga yake tafiya yanzu a wannan makon an buga wasanni kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta karbi bakuncin manchester united inda wasan ya tashi ci bi da biyu hmm. sai west ham ta yi rashin nasara har gida a hannun kungiyar kwallon kafa ta tottenham wasa tsakanin manchester united da chelsea ai wasa ne wanda yake babban wasa wasa ne da aka eh. barje gumi a filin kwallon kafa na stanko bridge mm. wanda kusan duniya ta tsaya ta kalli wasan da niyyar cewar za a casa ita kungiyar kwallon kafa ta manchester united sai dai wasan ya ba da mamaki kwarai da gaske domin sai da suka kasance ma su suke lidin har minti 90 kungiyar kwallon kafa ta Manchester yanci ce kan gaba da ci biyu da daya yayin da shi alkalin wasa ya kara minti shida wanda shi morin hoke cewa yake da awar gaya in jaridu cewar ma shi fa ya ci wasan sa kawai eh. illa <laughs> shi ka san shi da maganan nan mutum ne mai korafi mm. cewar wasan ba a yi masa adalci ba mm. cewar wasan ba a yi tsaye-tsayen da za a ce an kara minti shida ba wanda ya kai ga kungiyar san samu nasarar farke wannan kwallon ta ta biyu kuma ka san shi salon kwallon Mourinho zaka ga zaka kaman yadda mu a nan gida Najeriya ake din ana yin Premier League ta ƙasa Najeriya dan wasa ya kwanta ya dan cinye wasu yan da lokuta mm. eh. to zaka ga irin wannan abin da mu anan ake yi kaga an ƙara lokaci minti bakwai minti takwas to zaka ga shi ma Mourinho ko lokacin da yana Chelsea da madar irin haka 'yan wasansa suke yi hasali ma da yawan lokuta akan ganin shi morinhon shi ke gaya wa 'yan kwallon cewar kwanta ko hmm. je a yi min faul duk abubuwa makamantan haka kuma shi ma din yana neman ci aka kara mai lokuta ai murna yake yi kwarai da gaske shi ma dan an kara an kare <laughs> kai ya ja kare eh, ya yi suka ya soki alkalin wasan 100 bisa 100 akan cewa an masa rashin adalci cewar wasan ya ci wasan Eh, saboda haka sakamakon wannan kara wannan point din wannan mintunan da aka yi ya haifar da cewar wasan ya canza salo saboda ka iya cewa shi ruwa shi hanzu ya tsallake ya tsallake daga wannan hali da yake ciki na eh. rai kwakwai mutu kwakwai sai Cardiff City ta samu nasara akan Fulham da ci hudu da biyu kungiyar hmm. kwallon kafa ta Manchester City a gidanta ta doke balli da ci biyar da nema hmm. bana mawus ta yi canja da ita da kungiyar kwallon kafa ta southampton a filin wasa na bana mawus din newcastle ta yi rashin nasara har gida inda brighton suka ci su kwallo daya da nema Wolverhampton sun yi rashin nasara har gida a hannun kungiyar kwallon kafa ta Waterford inda aka tashi wasan Waterford tana da ci biyu ita kuma tana nema. Huddersfield ta yi rashin nasara har gida a hannun kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da ci ɗaya da nema. Sai Everton ta samu nasara akan Crystal Palace da ci biyu da nema a gidanta. kuma a yau litinin nan ne bashir da wani kallo zai koma sama tsakanin kungiyar kwallon kafa ta arsenal da leicester city wanda za su barje gumunsa a yau misalin karfe 8 kuma ah, abubuwan wasan yana da matukar mahimmanci ga ita kungiyar kwallon kafa ta arsenal cewar tun wasanni biyu da suka yi rashin nasara na farko hmm. suka koro nasara har ya zuwa yanzu ba a samu nasarar a kansu ba su wannan suke hangen cewar idan suka rike wannan kambun to zai taimaka musu wajen su tsaya abin da ake kira top 4 da suke fata yi zuwa gasar zakaran nahiyar turai amma ba a bana ba eh, a su <laughs> a shekara mai zuwa dama a bana 2019 eh, Allah ya kai mu to waye na daya a gasar so a zuwa yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Man City take jagorantar table din da da foyin 23 maki 23 sai liverpool tana da maki 23 ita ma kwallo ce kawai tsakanin su wannan suna da 23 wannan suna da 13 liverpool wannan makon a iya cewa zakaran dan wasanta Ah, muhammadu salah eh, shi ne samu nasarar ma sama musu wannan maki uku da ci daya da nema sai kungiyar kwallon kafar chelsea tana mataki na uku da maki 21 sai tottenham take biye mata da maki 21 ita ma sai arsenal take da maki 18 da na daya da na biyu maki daya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar ma in ya eh, ci ita eh. kanta kungiyar kwallon kafar ta arsenal in ta ci tana da maki 21 ko mm. tazara kwallaye ne tsakanin su so saboda haka wannan shine har yanzu ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta samu koma baya dan tana matsayi na goma da maki goma sha hudu a iya cewa kungiyar abun yayi ba zata sosai ganin yadda kake kallon ka dubi Manchester a iya cewa tun lokacin da tsohon mai koyar da kungiyar hmm. Alex Ferguson ya ajiye aikinsa a shekarar ta 2010 suke cikin halin ni'yarsa har zuwa yanzu an kawo moise ya mm. kasa an mm. kawo bangal ya kasa akwai wani lokaci da har rangis aka ba wa rikon ƙwarya eh. eh shi ma bi wannan dai ba yabo ba fallasa to yanzu ga ta a hannun morin Jose morino eh, yau korafi gobe korafi ji ba ana maganar za a yi kura wannan kenan sai mu tsallaka gasar La Liga mm. gasar da a iya cewa a bana a kasar Spain din gaba daya abubuwa sun rigaya sun sanja tsakanin madarin da barcelona kowa yana shan wahala amma hmm. ba fa kaman kungiyar kwallon kafa ta real madrid da a iya cewa yanzu su faduwa ma kawai suke kirgawa babu riba wai me ke wakana a kasar so a wasanni da aka buga a kasar sifaniya celta figo ta yi rashin nasara a hannun albas real madrid ta yi rashin nasara har gida a hannun libanti hmm, wasan da ya ba wa duniya ma kamata a ce real <laughs> madrid da libanti irin su ne madarin take ci irin bakwai hudu yawa sai barcelona ta casa sabilla da ci hudu da biyu wanda ya ba barcelona damar jagorantar rukunin eh, kuma kaga abun mamakin shine barcelona duk da tana tsaka mai ita kuma sabillan tana yin kokari sai gashi har gida barcelona ta je ta ciwo sabilla sabilla mm. eh, a gidan ta same su ne a nokan wato a gidan eh, kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne ya zuwa yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona ita ce ta ɗaya da maki goma sha takwas mm. sai albes take na biyu da maki goma sha bakwai sai sabilla tana mataki na uku da maki goma sha shida sai atalantico madari tana na hudu da maki goma sha shida sai espanyol tana mataki na biyar da maki goma sha biyar real madari tana da maki goma sha hudu a mataki na shida sai dai iya cewa san ya bayo da mamaki saboda kungiyar kwallon kafa ta barcelona zakakurin dan wasan su Lionel Messi ya samu rauni a wannan wasan wanda ake ganin zai jinya har ta tsawon makonni uku ga kuma gabatowar wasansu da za su yi na madar da barcelona wanda ake kallo wasa ne mai cike da kalubale da kilasiko eh. kuma cewa kungiyar kwallon kafa ta real madar ta rasa cristiano ronaldo a wannan lokacin to ya cewa yanzu wasan da ya yi yawa ya sita eh, kowanne zakaransa ya fita mm. sai illa mu ga mu jira mu ga me zai faru to idan muka duba ka san madar ta shiga tsaka mai wuya mm. kuma daga lokacin da zidan ya ajiye aikinsa hmm. ya haƙura da ƙungiyar gaba ƙwallon ta duk da dai har a yanzu bai karɓi wata ƙungiya ba hmm. to amma shi mai horarwa da hmm. aka kawo na yanzu idan ka duba Ronaldo ne kaɗai ya fita a Real Madrid kuma a baya Madrid tana buga wasanni babu Ronaldo kuma tana yin nasara to a yanzu ba Ronaldo kuma 'yan wasan nan su ɗin ne dai ba fa wasu 'yan wasan aka sauya ba hmm. amma abin da zai baka mamaki shine yadda shi mai horar da 'yan wasan a yanzu ya canje salon yadda ake kwallon maimakon yadda ake kwallon a baya hmm. kuma wasannin suke bashi mamaki don a yanzu kila wakala ne na tabbatar da cewar wasansa na zakarin nahiyar turai in dai bai ci ba to fa ba zai jagoranci madar zuwa wasan kilasiko eh, din da ake magana wasan real madrid da barcelona yana dab da zama za a iya cewa tsohon ne foran ta kungiyar kwallon kafa ta Tariyar Real yanzu dai abun jira mu gani mu ga abin da zai faru a ranar talatin nan da lokacin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta kara da Victoria Plaza eh, a gasar zakaru ta nahiyar Turai idan ya ci zai jagoranci wadar zuwa wancan wasan idan kuma ya yi idan ya yi rashin nasara sunan shi tsohon mai horarwa mm. to mamman wannan kenan Muhammad duba da lokaci anan ya kamata mu tsayar da shirin. Hmm. Ba wai don babu abubuwan faɗa ba. Akwai abubuwa. <laughs> Da dama Da dama. Hmm. Gaba ɗaya anan muka kawo ƙarshen shirin a madadin. Muhammad Sadis Dada. Ni da na gabatar da shirin Muhammad wani cewa a ci gaba da Ga maganin maki gani. Ai ƙarya ko ba ta yan